الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوات نرانا تلاهدي أولنا مريمي البركة عند ديدي دا ثلاثين قوة الرجب تشكرا دبو دياد دريب دي ثلاثين دهدو بين هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقا مكة زوا مدينة daidai da tara ga watan shida ta shekara 2013 miladiya muna cikin littafinmu na amdatul ahkam za mu tashi a cikin babu da yake bayani akan layya babu al'adahi wato babu da yake magana akan layya al'adahi jam'i ne na udhiya guda ɗayansa shine udhiya masu yawa shi ne adahi jam'i ne shi ne ma'anan abahi shi kuma an samu shi ne daga sunan an samu layya ne daga lokacin da ake yin kashi lokacin walaha da ake yin iya sallah abduha gana ake samu abahiyya abahi ɗin daga lokacin sosai aka sa dabban da za a yanka a wannan ranar ko kuma aikin da za a yi sai ka sanya mashi sunan wannan saboda lokacin da ake yanka shi lokacin walaha to shi yasa aka sa mishi bahiya ko kuma layya ɗin wannan shi ne manansa a shari'a shi ne abinda ake yanka a ranar sallah saboda idin babban sallah don neman kusanta zuwa ga allah maɗaukakin sarki shi ne ma'anan layya da a shari'a abinda ake dabban da ake yanka a ranar sallah da niyan kusantan allah maɗaukakin sarki shi ne ma'anansa kenan a shari'a ya zo a cikin alkur'ani umarni da layya ya zo a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallama da ijma'in malamai daga cikin ayoyi malamai suna cewa fasalli li rabbika har wannan yana nufin kai sallan iri domin ubangijinka har kuma kai yankan dabban layyanka to hadisai kuma da yawa daga cikin hadisai wanda za mu karanta a wannan babi din a cikin wannan littafi mafi yawa za ga yanka yana daga cikin abubuwa da yawa da ake hada shi da sallah a lokuta da yawa ka ganin fasalli lirabbika wanhar kai sallah domin ubangijinka kai yanka qul inna salati wa nusuki wa mahayaya an-nusuk nan ma yanka ce sallata da kuma yanka ta dukkan su na Allah ne na yi don Allah ne madaukakin sarki a wurare da yawa kada aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa salla da ana maganan sallah ana hada shi da maganan abin da ya shafi yanka to malamai sun kawo cewa a yankan yana da muhimmanci saboda ibada ne yasa da za ga ana hada shi da sallah shi kuma yankan ana yi ne don koyi da wato ibada da annabi ibrahim yayi a zamanin da yake an ba shi ɗa wanda ya sa masa suna ismail allah yake so ya jarrabe shi da wannan ɗan wanda shi kaɗai ya samu yana son ɗan kuma ɗan yari ya isa lokacin da zai iya taya shi aiki don falon ma balaga ma'ahu sa'aya kala ya ya inni ara fil manami anni azbahu ka fanzur ma za tara lokacin da ya kai matsayin da zai iya amfani zai shi aiki yayi sai Allah ya nuna masa a cikin mafarki ya yanka wannan dan na biyu na uku ya kira ɗan ce fa ina gani a mafarki ina yanka ka sai dan shi ya abati alma tu umar ka aikata duk abin da aka umurce ka da shi ya kai wannan dana shine suka je bai yi shawara da kowa ba shi dan ce bari yin shawara da ba ko da wani abin nan shi kawai ka aikata duk abin da kake so za ka same ni cikin masu haƙuri فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم Ibrahim صدقت الرؤيا لوكشن da suka miƙa waya annabi Ibrahim da ɗansa ce annabi Ibrahim ya yadda zai yanka ɗansa ɗan ma ya yadda za a yanka shi an je an kwantar da shi Allah sai kira shi ya kai Ibrahim lalle ka gaskata wannan mafarkin da kai saboda haka mun wannan jarrabawa ne wanda yake mai girma sai Allah ya fanshi annabi Isma'ila ɗin. bi zabihin azim da abin yanka wanda yake mai girma shine ragon daga nan ne aka samu asalin layya kamar yadda malamai suke faɗi shine annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yayi a zamanin sa ya sunnanta wannan sunna sunna ne wanda yake wajibi ne ko kuma sunna da malamai suke kira sunnatu wajiba sunna ne wanda yake wajibi mai karfi da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi sai wanda ya samu yalwa yana da kuɗin da zai iya sayi dabba bai siya ba ya matsale kudinsa to kada ma ya zo masallacin idi mu da wanda ya samu yalwa bai yi yanka ba nan shekara ya zo idi kenan babban abu ne wanda in mutum ya samu ya yi shi ne babin da za mu karanta hadisi da ke wurin hadisi ɗaya ne mai littafi ya kawo saboda shi sharaɗinsa dama bai kawo littafi sai wanda buhari da musulun suka yi istifaɗi daga sahabi ɗaya to a cikin babin abin da ya shafi layya wannan hadisin kawai buhari da musulun suka yi tufaji a kai amma ka je buhari za ga hadisai da yawa da suke magana a layya ka je musulun za ka gansu da yawa abu dawud zai bin wani littattafai da yawa matsa imam malik musnad na imam ahmad da sauran littafai to shi sharadin sa kenan shi yasa hadisi hadithi ya kawai kawo a wannan bari hadisin anas bin malik ah, na ta 388 a wurin nawa عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى نبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على سفاحهما وانا حديثي لك أنس بن مالك رضي الله عنه أنا كرنس أنس بن مالك بن نبر الأنصاري رضي الله عنه ya rusu a shekara ta uku bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi ma annabi hidima a gidansa shekara goma yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya tsawaita rayuwansa sosai sosai don in ka ɗauki goma da suka yi da annabi ko sannan kuma ya yi wasu goma kafin annabi ko don an ce yana ɗan shekara misali goma zuwa ya sha biyu aka kawo cojin annabi suka zauna da annabi shekara goma bayan annabi ya yi tasa'in da hukun kada nawa kenan goma goma tasa'in da uku ɗari eh da goma sha biyu ko zuwa uku to Allah ya tsawaita masa rai saboda annabi ya masa addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam afil umrahu wa akthir wa kathir walada wa Allah ka tsawaita rayuwarsa kuma ka yawaita 'ya'yansa ce da hannuna na binne 'ya'ya da na san na haifa mutum ɗari ji anas wanda ya sun mutu kafin shi ya binne su shi sun kai mutum ɗari ƴaƴansa na jikinsa wanda ya haifa banda wanda ya bari to Allah ya yawaita masa 'ya'ya kuma ya tsawaita rayuwarsa shi anas bin malik radiyallahu anhu anas bin malik dan nabar babansa bai musulunta ba kamar yadda muka sani ya bar madina ya koma sham shi ce ba zai iya zama garin da ba a shan giya ba to sai hijira ya tafi can a sham sai ya mutu shine ummu sulaima man ana ta aure abu talha wanda da musuluncin safi ne ya zama sadakinta wanda malai suka ce ba taba samun sadaki da ya fi kowane irin nan sadakin ummu musulun ba maman anas din ita ta dauko shi ta kawo shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ce kowa ya yi maka hidima ya baka wani abu gudunmuwa ninawa nawa ga wannan dana ya yi maka hidima shine gudunmuwan da zan baka ya rasulullah shine ya zauna tare da annabi shine anas dan malik Allah ya yarda da shi ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya yi layya bi kabshaini da raguna guda biyu amlahaini masu fara bakin fuska da kuma kafafu ma'ana fari amma da kafafun da kuma fuska baƙaƙe su ne ma'anan amlahaini a ƙaranai ne wanda suke da ƙaho bi ma'ana shikakku wanda suka kai matsayin rago da za a iya layye da shi zabaha huma biyadihi annabi ya yanka waɗannan ragunan da hannunsa wa samma lokacin da zai yanka ce bismillahi wa kabbara Allahu akbar dama karatun yanka kenan bismillahi Allahu akbar to annabi wa samma ya ambaci sunan Allah wa kabbara kuma ya kabbara wa wada rijlahu ala sifahi sai ya sa kafansa sai ya taka wuyan ragon don kada ya dinga motsi sai ya yanka don baka samu wanda zai rike maka ba zaka yi amfani da kafa ka taka nan ka taka nan ka sa hannunka ka yanka to haka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi a wannan yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallama yayi layya da raguna biyu kuma manya manya waɗanda suke abin sha'awa da waɗanda suke sun isa ragunan da za a yi layya da su kuma shi ya yanka da hannunsa da ce wani yanka masa ba kuma yana nuna a yanka dole ne a bushi sunan Allah kafin yanka don samma wa kabbara a faɗi Allahu akbar samma in wa jallayya ne wani suka ce mutum bismillahi Allahu akbar rabbana taqabbal minna sai ya kara da wannan ba wani abu to sai yanka da kansa wannan shine hadisi ɗaya da ya zo a cikin wannan babi sai babi da yake gaban mu ba kitabul ashriba littafin da yake bayani akan abubuwan da haramun ne a sha su na abin sha kenan wanda aka haramta mun yi magana akan abinci a baya abubuwan da yake halalta kuma abin da yake haramun yanzu kuma sai abin da abin sha kenan ko an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma anna umar qala ala minbari rasulillah sallallahu alaihi wa sallam amma ba'd ayyuha nasu umar abdullahi dan umar yana ruwaito hadisi da yaji babansa yana faɗa ba wai babansa yana ba shi labari ba yana nan lokacin da babansa yake wannan hudu ba shi yasa ba ce an abdullahi bin umar an umar inda ruwaito waye daga babansa sai abdullahi bin umar an abihi misali ya ruwaito daga babansa mai zuba ba wai ruwaya ba yana ba da abin da babansa ya faɗa ne to sai ce anna umara shine ma'anan ba riwaya ba ne anan daga baba magana ne da baba ya faɗa ya ɗauko ya ruwaito mana shi gane أن عمر قال على منبر رسول الله عمر لوك جندك خليفة يا هو منبر النبي صلى الله عليه وسلم ينا هدبة فقال كيف دي أما بعد أبايا هكا أيها الناس ياكو متاني إنه نزل تحريم الخمر للي آيات القرآن تاسع وجن هرم تجيا وهي من خمسة جيا كما أنا سام تأبو دابير أزامن أمر كينا ينزل سن أتبيا ko za mu lissafa abubuwan da yake yin giya da su a yanzu ba su da iyaka to yana lissafin abubuwan da ya san ana yin giya a zamaninsa wani su ne abincinsu da su ake juyawa a giya ce giya din ana yin ta min hamsatin na farko min al'inab al'inabi an sun inabi to suna yin giya da inabi wattam suna yin giya da dabino wal suna yin giya da zuma wanda ake kira al in aka mai da zuma ta zama tsimi ta zama giya sai a kira ta albit'u shine da larabci to suna yi da giya wal hinqati suna yin da alkama wa sha'ir suna yin da sha'ir sune abubuwa guda biyar a zamanin Umar da ake yin giya da su amma yanzu ba kam ce akwai dawa ko gero masu abubuwa akwai hajjar itatuwa ma ko ana yin giya da su abubuwa daban-daban daban-daban giyan ma daban-daban to duka sunansu giya to shine Umar yake faɗi din Allah ya saukar da aya da ta haramta wannan suke kuma wal khamru mai giya ma khamara al aqal duk abin da ya rufe ma mutum hankali hankali mutum ya dauke sunansa giya daga nan aka samu khimar abin da mace za ta rufe kanta da shi saboda tana rufe yana rufe kan mutum sai shi al khimar daga khimar aka samu khamru abin da ke rufe hankalin mutum mai hankali ya koma bai da hankali kamar yaro to kaga ya rufe hankalinsa sai umar ya sake faɗi salasun wajittu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ahida ilaina fihin ahadan nan tahi ilai shi abubuwa guda uku na so a ce annabi kafiyar su ya zaunar da mu ya yi mana bayani dalla-dalla a kawai na abubuwa guda uku wato a lokacinsa yana gani ana iya samun saɓani a kan abubuwa da yake zai lissafo su guda uku yace da so a ce annabi ya zaunar da mu gaya mana hukuncin wannan ga matsayinsa wannan ga matsayinsa duk wani ba zai sake magana kuma ba zai yi shi umar din bai da ilimin annabi ya faɗa wani sahabi yana da shi shi shi ya sake faɗi wannan magana don yana faɗa ne akan iliminsa an gane Ta wannan kuma malam suke ce yana shi ne abin da ke nuna mana kasancewa mutum babban mutum ko babban malin bai zai yi wani abu karami ya boye masa bai san shi ba Ta umar yana faɗi a kan iliminsa cewa ya so annabi da ya yi magana a akan wannan na farko sai ke faɗi aljaddu kaka a wajen gado shin kaka idan mutum ya mutu ya bar kakansa ba ba ba ya bar kuma yan uwa tsanne shin kaka za su yi gado da kaka ko kuma kaka zai tsaya a matsayin uba zai kasance waɗannan 'yan uwa akwai saɓani an gane abubakar zai bin sabit da su malik abu hanifa da riwaya an ahmad su suna gani za su iya gado imana in mutu ya mutu bai bar uba ba sai bar kakansa ya bar kuma 'yan uwansa 'yan uwa za su yi gado tare da wannan kaka. abubakar siddiq da riwaya daga ahmad da su shafi suna gani a'a ba zai iya gado ba saboda kaka yana a matsayin uba in babu uban to tun da yana a matsayin uba uba yana katange yan uwa to shi ma ya katange su to sun wannan sabani umar ke gani da annabi ya yi mana bayani ya ce fa kai in akwai kaka fa yan uwa ba za su yi gado ba misali ko kuma in akwai kaka yan uwa ma za su yi gado banda amman uba sabanin uba to akan wannan shine Umar yake magana da ce Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan bayani na uku din alkalala na biyu kai afwan alkalala alkalala shine mutumin da ya mutu bai bar da ba bai bar uba ba ce na so shine in imru'un halaka laysa lahu waladun ko yas'alunaka anil me ma aya malam sami mhm walahu ukhtun falaha nisfu ma tara wanda ya mutu bai da da kuma bai da uba to in yana da yar uwa to yar uwan nan tana da rabi to wannan kalala din shine da annabi yayi mana bayani me kalala don sun yi sabani akan wannan suma abubakar nan cewa kalala mutumin da ya mutu bai bar ɗa ba bai bar uba ba shi ne kalala wasu suna gani a'a kalala wani abu ba to da annabi da yayi fassara mana wannan ayin ji Umar kenan amma annabi ya fassara ma wasu bai kamar Abdullah bin Abbas kamar su Abubakar radiyallahu anhu annabi ya fassara musu shi yasa Abubakar ya fassara ayan da kalala cewa mutumin da ya mutu bai bar ko bai bar da ba bai bar uba kuma ba to shine kalala to yana da yar uwa yar uwa za a ba ta rabin dukiyarsa an gane abun to na so annabi ya yi mana bayani mai fassarar kalala sa'annan wa abuwabu min abwabin riba da kuma wasu babubuka daga cikin babi na riba da annabi ya yi mana bayani don akwai cikin malamai da suke gani abu kaza riba ne wasu ce a'a kaza ba riba ba ne to sabanin ya faru tun zamanin sahabbai wasu ce irin nau'i ciniki irin kaza riba ne wasu ce a'a ba riba ba ne to sune umar ke faɗi da annabi ya yi mana bayani irin wa'annan na so haka sai da ya zo nauyi ya hau kansa yanzu ya rasa to yanzu ya zama alkali shugaba khalifa to ya zai yanzu misali wannan sabbai sun ce wannan riba ne wannan sun ce a ba riba bane to a ina zai je misali tunda bai samu magana daga annabi ba wanda zai iya dogara da ita yaso shi shine ke wannan ce da na so da annabi ya mana bayani kaga yanzu da ba wani magana da mun annabi an ce ga abin da ya faɗa ba wanda zai ce kuma ba haka din bane to shine Umar yake magana amma sabbai da yawa suna da ilimi akan wa'annan abubuwa ne an gane abin? na'am a hadisin muna wannan hadisi shine abin da yake koya mana kenan wato duk wani abu da ya gusar da hankali sunansa giya kuma duk wata giya haramun ne shi ma ma askara kaliluhu kasiruhu fa kaliluhu haramun duk wani abu wanda mai yawansa ya sa maye to kaɗan ɗinsa ma haramun ne duk wani abu wanda yake in mutum ya sha mai yawa zai sa shi maye to kaɗan ɗinsa ma haramun ne in ayi shi don wannan abu to shi ne abin da annabi sallallahu alaihi kaga abinci ne duka wayannan abubuwa za ka lissafa su ne ake mai da su su zama giya nono wanda mutum zai iya mai da shi ya zama giya ruwa wanda mutum zai iya mai da shi ya zama giya itatuwa ganyayyaki da yawa suna nan suna iya zama giya ko saiwa na itatuwa za ka yi ka ka jiƙa mutu ya sha shi kenan hankali ya tafi ta maye da yawa suna nan itatuwa sosai sosai wanda masu yin abin sun riga sun san su to duka irin wa'annan nau'i ne na giya wanda haramun ne musulmi ya sha wannan giya din sannan ya nuna kuma sabbai akwai abubuwa da wasu suka sani wasu ba su san wannan abu ba shi yasa umar yayi wannan magana ɗin da yake bayani akai hadisi na gaba gaban Aisha radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع أن تنبي النبي صلى الله عليه وسلم ما البتع دين فقال كل شراب أسكر فهو حرام كوي سيقواس أمسا أدن أولي دواني أبن شادون البتع دين شين زما لكي ما يدشي كمان سيمي سيزما yana sa maye to sai annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi me hukuncin bid'u din sai annabi sai duk abin da ke sa maye haramun ne shine mai ƙala radiyallahu anhu albit'u nabidul asali an gauri albit'u shine nabid tsimi na zuma shine ma'anan bit'u din kenan suna yin giya da zuma da dabino da sha'ir da alkama da inab da duk wani abinci kamar da ake yin shi da dawa masara gero shinkafa alkama din da sauransu a yanzu har akwai sweet ma wanda shi ma giya ne ko ana yin irin rayan zaƙi-zaƙi ɗin nan duka to duk wani abin da ke ake sha don mankali ya tafi sunansa giya kuma matsayin sa hukuncin sa haramun addinin musulunci ba ma Allah wayo don kaman wayo ne ake so a yi sai a kira abin da wata suna daban don kada ce giya ne to duka sunansa giya na'am kima في حديث منقب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا هنا حديث عبد الله بن عباس الله يرجسه wani mutum ya saida wato giya sai labari ya zo ma umar tunda an ce giya haramun ne a sha ce a wayonsa aito tunda sha ne aka hana don yana sa maye amma zai iya sayowa ya saro ya sayar ya ci kudinsa tunda ba ma ya ba matsala wayan da yake so ya yi kenan to sai labari ya zo ma umar sai umar yake faɗi qatalallahu fulani Allah ya tsine ma fulani don haka ce qatalallahu kamar dai Allah yake faɗi a Qur'an duka kamar dai qatala bi ma'ana Allah ya tsine ma shine ne qatalallahu al-yahuda qutila al-insanu ma akfara shi ma Allah ya amfani da wannan kalma mana Allah ya la'anci mutum me kai shi kafirci sai Allah ya lissafo imomin da ya yi mutum wanda ya kamata ya gode ma Allah dai. alam ya alam sai umar ke faɗi shi mutumin nan bai sani ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala qatala Allahu al-yahuda Allah ya tsine ma yahudawa hurrimat alaihim ash-shuhum an haramta musu kitse fa jamaluhu suka tattara shi suka narkar da shi fa ba'uhu suka sayar yace ai ci ne aka hana yanzu sayarwa ai ba wani abu kudin za mu ci ba ba ita ba sai wai suna so su yi ma Allah wayo to haka shi ma umar sai ce wannan din sai annabi ya tsine musu to ya nuna da in aka haramta amfani da abu to sai da shi ma haramun ne duk abin da aka amfani da ba a cin kaza haramun ne to sai da shi haramun ne ba a mu'amala da kaza haramun sai da shi haramun ne kaman kokin sha haramun ne wuyi sha haramun ne to sai da shi ma haramun ne giya haka duk wani abu alade cinsa haramun ne sai da shi shi ma haramun ne to haka karnuka duka malamai sun yi bayani a akan wayannan sai dai wasu karnuka da ake kira wanda aka ilmantar da su su ne mutum zai iya in aka kashe masa su masu suka ce to za a biya shi ba a ce amma in ya so ya gaji ya sai da ba malamai sun yi bayani a akan biyansa za a yi saboda shi ma kuɗi ne ya yi siyo amma in ya gaji da shi zai sai da malamai da yawa su yi bayani ba zai iya sai da shi ba na'am shine ƙarshen hadisi muna babin ne wannan sai kitabul libas ko babu da yake bayani tufa irin kayan da mutum zai iya sawa da kuma waɗanda aka haramta sawa za ga da yawa in aka kulla babu irin waɗannan abubuwan da aka haramta kawai ake lissafowa saboda a nuna mutum ya waɗannan da aka ambata su ne na haramun duk wanda ba ka ambata maka ba je kai ta amfani da shi shine mu'amala kenan abinci abin sha da tufa kayan sawa kai duk abin da kake so sai abin da aka ce maka wannan fa addini ya haramta daga nan sai ka sai da shi an gane abin alhadis hadisi muna 392 a wannan babu yan umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala daga umar dan khattab radiyallahu anhu umar kowa ya sowa umar umar bin al-khattab bin nufail bin abdul uzza uzza bin adi yana daga cikin ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam a kakansa yana ganin na uku na hudu suka haɗu dangi da annabi sallallahu alaihi wasallam shine khalifa na biyu shi umar ɗan khattabi radiyallahu anhu al-qurashi a a ya rasu a watan zulhijja shekara ta 23 bayan hijira ya yi shekara goma da rabi yana khalifa shi ne khalifa na biyu shekara goma da rabi ya mutu aka kashe shi yana sallah wani abin nan abu lu'lu al-majusi ne ya soka masa wuka yana cikin sallansa saboda shi wannan shi ne yanzu akwai yana da ƙubba a iran shi wannan abu lu'lu din ana ziyartar wannan wurin ana sanya masa albarka shi wannan mutumin saboda ya kashe umar a iran za ku gani ana ziyartar wurin kullum koya ne wata wata ma ake ziyartar wurin an ce wanda ya ziyarci wurin an faɗi irin ladar da za a bashi ga wanda ya kashe umar abu lulu almajusi in kana kallo abubuwa za ka gana kawo tarihin abun wata rana alittafan su su rubuta in suka faɗe shi za su suna girmama shi fiye da kowane mutum saboda ya kashe umar to shi ya kashe umar a watan zulhijja shekara ta 23 bayan hijira iya lokaci yana khalifa na musulunci yana sallah da jama'a matsayinsa na neman to ya yi shekara goma bayan a khalifanci da rabi to umar kenan dan khattabi رضي الله عنه بن نفيل بن عبد الأزى الله يرددشي yake faɗi wannan hadisi ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za ga in kana karanta hadisai da yawa ba ka gani an umar ko an abubakar da yawa sai ko an aliyu sai kaɗan kaɗan sai wasu sabbai ƙanana ƙanana abin da ya sa saboda su abubakar da su umar bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sun shagaltu da mulki to ba kowa ke zuwa wurin sai na karɓo hadisai daga cikin tabi'ai da ba su ga annabi ba an gane sannan kuma ba su yi daɗe bayan annabi har a buƙaci sai a yi ta yawo ba a ga sahabi ba lokacinsu sahabbai birjik ba kai kaji wajen su irin su umar karemu hadisi ba in tabi yana duk inda ya wai ga akwai sahabi an gane yana da shi dalilan da sa za a ga ruwayan su kaɗan ne suna da hadisan da suka son daga annabi amma waɗanda suka je suka karɓa wurin su kaɗan ne a lokacin abubakar daga rasuwan annabi zuwa Abubakar shekara biyu kawai yayi misali to ta yaya yana cikin mulkewa zai je karbi hadisi a wurinsa kuma lokacin duk inda mutum ya wai ba tabi akwai sahabi zai je waje wannan tabi kawai ba ni labarin hadisi a akan kaza annabi mai ya fara sai ya bashi ba sai ya je wajen abubakar ba umar haka usman haka amma irin su abu huraira irin su abdullahi bin umar irin su anas irin su abdullahi bin mas'ud sun daɗe har lokacin da in sai ka zagaya jiha gaba daya baka ga sahabi ba to kaga duk wanda yake so ya ji magana annabi ina zai nufa waje wannan sahabin to shi yasa sai kaga hadisan su su yi yawa saboda lokacin kowa me annabi ya faɗa game da kaza waye sahabin da sai ce ai sai Anas kaje a wajen Anas to sai kaga kowa ya ruba sai ga lokacin an buƙace su sosai sosai amma zamanin su Abubakar sahabbai suna nan birjik duk inda ka riga ba sai ka je wurin su ba kuma su suna fama da mulki ba kowa ke zuwa a cigaltar da su da karban hadisi na a sabai da yawa dalilai da ga za hadisan su kaɗan kaɗan ne za a gani an gane abu wannan shine don kada wani ce ai ba su da riwaya wajen annabi kaza don wasu na amfani da irin waɗannan abubuwa wai inda su kusa ya kamata su suka fi riwaya wa'ancan da suke nesa da annabi bai kamata su suka fi riwaya daga annabi waannan su ne dalilai na kuma hankali da kowa ma ya gaya masa kan gane wannan din ko na'am to shi ke to hadisi yake faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu la talbasu alharira kada ku sa tufata alhariri tufata alhariri mafi yawa mu anan ba cika samun shi ba mamun huta ko alhamdulillah akwai shi amma a kasuwa ana samun shi ko wanda ya taba samun alhariri a kasuwa ba mu da shi eh wa ya saukawa makaman bidda to ya taba kawowa a nan sufa ne mafiya yadda ake gane shi bai ci wuta masana abin da suke faɗi shi alhariri ne to mazan musulmi namiji an hana shi ya sa wannan tufa haramun ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ke faɗi fa innahu man labisahu fid Duniya, duk wanda yayi wato bai ji wannan labarin ko bai yadda da maganan annabi ba sai ya sa wannan tufa a duniya to lam yalbasu fil akhira ba zai tashi a lahira ba don tufa ne na yan lahira shi yasa annabi a wani hadisi ce fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil nasu ne a duniya wanda ba su da rabo kafirai naku kuma a lahira saboda ka kada a sa su a nan a bari sai an je sai a sa kowane irin tufa a can don a lahira ba haram ba halal komi ka gani kawai sai dai abin da ba ka so duk abin da kake gani halal ne to sai aka haramta wa a ga suwaye za su bi umarni don su samu wannan abun a lahira ba wai da wani abu Allah don ka sa mai zai kare shi da shi ko mai zai rage shi babu to kawai ana so a gaya mutum zai bi umarnin Allah ya zai bi umarnin annabi a ta wannan ne sai ya ce to a bashi sakamako da aljanna a lahira sai ya yi duk abin da yake so amma in ya ya sa a yanzu ya to ai Allah ya hana ka sa a duniya to ba za ka sa shi a lahira kuma ba sai kuma kila a fitini mutum din ya so sa jiɗi misali don ana so a azabta mutum sai a hana shi abu kuma a fitine da son wannan abu don an hana ka abun ba ka son shi ba wani abu mutum bai yi komai ba ko amma kuma kana son abun an hana ka ga shine fitina ku sa fitin mutum da san wannan abin kuma sai Allah ya hana shi to kaga shine hukuban sa shi da yayi a lahira sai azabtar da shi saboda ya samu murnin Allah ya samu murnin annabi ko na'am wannan kenan hadisi yana nuna kenan alhariri haramun ne ga mazaje musulmai hadisi na gaba shi ma daga huzaifa radiyallahu anhu an huzaifata bin an huzaifata ibn al-yamani radiyallahu anhu qala shi huzaifa ana kiransa huzaifa bin yaman shi yaman din ana kiransa al-husayn da bi al-husayn al-abasi ina ci huzaifa da cikin manyan sabbai da suka musulunta a farko farko sabiqin al-awwalina ana kiransa sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya keɓance shi da wasu ilmomi da bai gaya ma wasu sahabbai ba wanda ba na ibada ba yi ko bari wasu abubuwa na sirri har munafikai da suke cikin abin na annabi sai da ya nuna musu ya gaya masa su daya daya don a riwaya inda muslim ce annabi ya sanar da huzaifa bin yaman abin da ya faru da abin da zai faru har zuwa tashin kiyama huzaifa ya sani sahibu sirrin nabi ake kiransa shi ya rawaito hadisi mai tsawo akan mu'amala da shugabanni in muka kai lokaci kaza shugabanni za zo wanda suke azzalumai ya zamu yi an yi ta tambaya annabi yana bashi amsa wannan ana kiransa Huzaifa bin Yaman radiyallahu anhu ya rasu a shekara ta 36 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma shi da babansa dukkan su sahabbai ne babansa ya rasu a Uhud yayi shahada shi baban Huzaifa ne amma shi ya wuce wannan lokacin saboda ya kai shekara talatin da shida bayan hijira to kenan ya daɗe ya yi shekara nawa kenan ishirin da shida bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ko annabi ya yi rasu a bayan hijira shekara goma kike ruwaito wannan hadisi ce annabi yana faɗi sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kulu la talbasu alharira kada ku sa alhariri wala dibaj ko dibaj shi ma nau'i ne na tufa mafi yaki du'a wannan tufafin alhamdulillah ba mu da su bulan Allah ya fitine mu da su ko to ba mu da wannan annabi ce kada a sa wannan tufan wala tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fidda kada ku sha abin sha a cikin ƙurare na zinari ko azufa wala ta'kulu fi sihafihima kada kuma ku ci a ƙurarensu na zinari ko na azufa fa innaha lahum fid dunya domin na kafirai ne a duniya walakun fil akhirah kuma naku a lahira inda lahira babu wani doka to komai da kake so a lahira za ka same shi sa sai aka hana mutum a duniya shi sa ake kira wai duniya aljanna ne na kafiri saboda aljanna duk abin da ka gani ta hannu ka taba kawai babu ce maka kai to haka kafiri ke a lahira shi kuma a duniya shi bai da doka bai da wannan haramu wannan kaza komi ya taba shi yasa ake kiran su aljanna na nasu shine duniya shi kuma mumini kurkuku ne a kurkuku mutu a tsaure bai ba komi yake so yayi ba shine matsalan ba wai ana nufin wurin azaba ko kuma ni'ima a'a wurin za ka yi kaza ce maka a'a bari wannan Allah ya hana za ka yi kaza ce a'a bari Allah ya hana misali shine wanda ke kurkuku kenan ke haka bai yawo bai zuwa ko ina sai abin da aka ce ya yi ko to shi ma'ana shi kuma kafiri duk abin da ya sa hannu kawai ya sa a baki ba a ruwan shi da wannan haramun wannan halal ne shine ma'anan aljannan kafiri ya yi duk abin da yake so kurkukun mumini yana da doka yana da iyaka a duniya to sai annabi ke gaya musu na kafirai ne a lahira kuma na musulmai ai afwan na kafirai a duniya na musulmai a lahira shi alharir kenan ya nuna shi ma ba a zinari da azurfa ba a amfani da shi ga maza sai mata kawai an gane namiji haramun ne amfani da zinari ko ya amfani da azurfa ko kuma na ƙoriya ya dinga amfani da su wajen cin abincinsa ko ya zama su ne kofunansa na shan ruwa ko su ne fomfunansa na amfani da su da wasu suna yin wannan abu daga fomfo wai kawai ma da zinari ake do a nuna kuɗi kaga ko almubazzarai ko kuma wasu abubuwa da ba su da amfani a ta yin su da zinari kaga wannan babu namiji kuma yana amfani da su haramun ne annabi ya haramta addinin musulunci ya haramta sannan ba a sa tufa ta alhariri ko kuma ta dibaji din shi ma nau'i ne na shi alhariri din hadisi muna gaba an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an lubsi al illa hakaza ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana musulmi ya sa alhariri illa haka da ce sai ɗan kaɗan idan kamar misali yana da wani wuri da yake ba bai yadda zai yi sai ya sa wannan alhariri ɗin kamar ciwo ne aka ɗaure masa da alhariri misali ɗan kaɗan ko kuma wani wuri aka yi masa fashi da shi wanda bai wuce yatsun hannu biyu ba to ba matsala a wannan ورفع لنا رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم إسبعي النبي لقى من يا يازنسا السبابة والوسطى ونن da wannan ce sai dai ka kaman haka kada fadin sai wuce waɗannan yatsu misali ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إسبعين أو ثلاث أو أربع النبي سيدي يا هنا النبي يا هنا رواية مسلم متم مسلمية الحرير sai dai inda mawuzi na yatsu biyu ko uku ko hudu imana kaɗan kenan abin da kuma ma labud da fiye to mutum zai iya amfani da wannan ai rangome a kansa ya zama da shi rigansa gaba ɗaya ko wandonsa ko hulansa ko socks ɗinsa shine aka hana ko kuma shine mayafinsa misali an hana ko shine zanin gadonsa an hana duk wannan amfani ne da aka hana a yi da shi saboda yana da girma amma dan kaɗan ko kuma yana da wata guriya ta yage ko wani abu a ɗinka shi da irin zarin ba matsala a irin wannan an gane shi ne ɗan kaɗan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi rungume a kai عن البراء بن عازب رضي الله عنه براء بن عازب رضي الله عنه أنا كرم براء بن عازب بن حارث بن أدي الأنصاري الأوسي قبيلا أوسني أقوي أوس أقوي خزرج مدينة شنا قبيلا أوس لن سهابيني كما دن سهابي شي براء sahabi ne azib din ma sahabi ne babansa a lokacin da za a yaƙin badar shekarunsa su kaɗan ya yaro yarunta ba a je da shi ba sai aka mai shi gida a yaƙin badar ya rasu a shekara ta saba'in da biyu bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wayin da annabi ya rasu yana yaro kenan an gane saboda ya ƙara shekara wajen sittin da wani abu kaga ba babban mutum bane sosai shi yasa a badar yakin badar na farko da aka yi ba a je da shi ba saboda ya yi yarunta to shi ke rawaito wannan hadisi ce ma ra'aitu min zillimmatin fi hullatin hamra ahsana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato ban taba gani mutumin da yake allimmaci ne laraba ka sun suna da gashi mutum ya yi gashin sai ko gashin ya kawo iya kafaɗa mun bai wuce kafaɗa ba sai kira shi allimma iya wuce kafaɗa sai kira shi jumma to wannan ce ban taba gani mutumin da ya sai ko gashi da ya kai kafaɗa wanda ya yi kyau kuma ya sa wani kaya alhamra fadi fadi yayi kyau kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana annabi ya sake gashinsa ya kawo har nan sannan kuma ya sa wani kaya irin a faji haka to ban taɓa gani suran mutum da kyau irin wannan ba in ji bara bin azu don ana gaya wani irin tufan da aka hana asa da kuma wanda yake mutum zai iya sawa lahu sha'arun ya baribu ilal manki bai annabi yana da gashi yana dukan kafaɗansa shine limma ɗin da na bayani a kansa ce ba'idun ma bainal manki baini ko ba'idu ma bainal manki baini laysa bil qasir wala bil tawil shi wato yana nan a kafadunsa tufan a mai sunansa gashin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi ba za ka ce masa dogo ba za ka ce masa gajere ba kashi ya sa kaya sun masu kyau ce ban taba gani mutum da manzar mai kyau ba mai haiba irin a wannan lokacin yana nuna mana kenan a nan hadisin mutum zai iya barin gashi in yana da irinsa wanda yake zai iya gangaro ya sauko har kafaɗa an gane annabi yana yi laraba suna yi sa'annan kuma ana iya sa don akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya sa kaya Yalo, an gane fazi-fazi don kamar yellow shine irin wanda ya rai alhumra wanda ke rigowa bayan faduwar rana amma ibn qayyim yayi bayani akan wannan hadisi yana nufin ba wai shi kayan ba wai gaba ɗayansa haka plain ba ne ya haɗu da baƙi da fari da kuma yelo shi ne ibn al ya magana tunda annabi ya sa ya hana a sa yelo a wani hadisi ingantacce kuma ibn al ce ba wai tiyo yelo din ba ne akwai layi wanda yake fari-fari a jikinsa ko kuma baƙi baƙi to shi ne hamra an gane ahmar shi ne yelo pure an gane to ne ibn al-qayyim ne wanda annabi ya hana musulmi ya sa amma in kawai surki a jikinsa to ba matsala mutum zai iya sawa an gane to annabi ya sa irin wannan kaya kuma ya yi kyau kamar yadda shi um, bara yake ba mu labari na'am Ah, wannan hadisi shine abin da ke nuna mana kenan namiji ma zai iya sake sa kamar mace in mutum yana da wannan gashi din ya gyara gashi ya dinga sa masa duk abin da gashin zai yi laushi ba matsala a wannan an gane zai iya yi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi larabawa kuma su ma suna yi har yanzu kaga ya sako gashinsa turawa suna yi wani sai kaga ya daure shi a baya mafi yawa saboda su suna da irin wannan gashi amma mun za mu bari ya zai <laughs> kawai ka gani mutum zai zama gyara kansa zai sosai mafi yawa mun ba wani abu mutum aka ce zo ya bar gashi ba za a ce yi kama da mata ba saboda annabi ya yi shi ne wannan hadisi in Allah ya za mu tsaya wannan hadisi Allah ya mu safi mai zuwa sai mu shiga hadisi na gaba insha Allah shi kada ya rage mana ko hadisi biyu sai mu kare su sai sati mai zuwa insha Allah ganin sai babin mu na ƙarshe babi da yake bayani akan jihadi a wannan littafin insha Allah wataƙila kafin azumin Allah kai mu ƙara littafin insha Allah akwai tambaya kafin lokaci